yau laraba biyu ga watan zulkada hijiran manzo Allah sallallahu shekara 1441 wanda ya daidai da 24 ga watan shida 2020 insha Allah yau ma za mu ci gaba da karatun littafin bulugul maram a wannan masallaci na agga islamic center da ke nan yola har yanzu muna cikin babi da yake magana a kan sujada sahwi sujada na rakkanuwa a karatunmu da ya gabata mun tsaya a hadisin da yake cewa an abi hurairata radiyallahu anhu kala sallan nabiyu sallallahu alaihi wasallam ida salatai ashiyi rakatain thumma kama ilal kashabati fil muqaddimil masjid fa ya dahu alaiha وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه وخرج سرعان الناس فقالوا كسرت الصلاة وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم كسرت الصلاة فقال لم أمس ولم تكسر فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وجع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر متفق عليه wannan hadisi shi muka fara karantawa karatunmu da ya gabata wanda lokaci bai bar mu muka yi bayani a kan shi sosai ba wanda hadisi ne yana daga cikin hadisan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rakkanwa lokacin ɗaya daga cikin sabon manzo Allah tsira da aminci Allah su wata gare shi wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake kiran shi zaliyadain bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya idar da sallah sai ya fito ya tsaya a waje rike wani katako ko itace a wajen masallaci sai ya zo ya tsaya aka ce kuma a cikin mutane akwai sayyidina bakar akwai kuma sayyidina umar sai suka ga kurjinin manzo Allah sallallahu alaihi suka kasa su mishi magana don girmamawa ba su ce mishi ya aka ya manzo Allah sallallahu alaihi ba wannan yake karantar da mu tarbiyan sabbai sai na bakar wanda shi surki manzo Allah sallallahu alaihi ne kuma shi ne abokin shi na kusa da shi aka sai na umar shi ma surkin shi ne manzo Allah sallallahu alaihi yana auren mai ya'yansu dukansu biyu da sai na bakar da umar amma dukan suka ji nauyin su cewa manzo Allah sallallahu alaihi yau fa sallah raka guda biyu akai shine ce fa ha ba an yukallimahu sai suka ji nauyi suka ji kurjini manzo Allah sallallahu alaihi ba su yi magana ba wannan yake nuna mana girmama da sabbai suke a manzo Allah sallallahu alaihi sannan kuma a nan sai aka kira sai na bakar da umar domin a nuna ma cikin sabbai su ne manya dukkan al'umma manzo Allah sallallahu ba wanda ya kai sai na abubakar a cikin su daraja sannan sai sai na umar yake bin shi a baya to amma su kansu ba su zo suka ce manzo Allah sallallahu alaihi ka rage mana sallah yau raka biyu kai ba dukkan suka ji nawi amma sun san cewa raka guda biyu aka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya raka a biyu sai ya sallama kuma ya fita to sannan ko abu na biyu shine su sabai kowane lokaci <coughs> idan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abu sukan zauna su su tambaye shi domin su samu ilimi ba wai don kuril ba ba kamar yadda mu muke ba yanzu wani zai tambaye ka ba don wani abu ba don ya gwada ya jarraba ya ga iliminka amma su kullum suna kwaɗayin ilimi saboda haka ya halatta idan malami ya abu a tambaye shi idan ba sani ba amma ya kasance tambaya na tsakani da allah na neman ilimi sannan kuma shi ma malamin kar ya ce zai ɓoye wani ilimi baya halatta mutu ya ce zai ɓoye ilimi don haka sai zal sai zai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zai same shi yana sai shi kadai ne iya ya fito ya zai tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya rasulullah ya manzo Allah tsira da min Allah tabbata gare shi a nasita am kusirati sala shin ka manta ne ko kuma rage mana sallah ne sallah aka rage ko kuma kai mantuwa a cikin sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam amsa walan tukusar ban manta ba kuma ban rage ba domin ga shi sai na manzo Allah sallallahu ya rage amma da shike bai sani ba sai tsaya akan mai ilimin da yake da shi yana da tabbasi a wurin shi sa sun cika shi yasa malamin suka ce idan mutum ya abu akan ilimi ya kuskure akai to ba a cewa yayi yi karya a wurin don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ansa walam tukusar ban manta ba kuma ban marege sallan ba don shi a yaƙinin shi a tabbas na shi ne mai yana da raka'a ya yi sallan shi kumfuli sallan shi a cike yake to haka a shari'a shi ne don mutu ya kasance ya tsaya kan ilimin da yake da shi to ko da abun ya kasance ba haka ba to ba za a ce mishi ya yi ƙarya ba don shi yana kan ilimin da yake da shi yana kan tabbas na shi malam suka ba da misali kama ce ka bar mutum ne a gida sai aka zo ka tambaye kai nawa ne kace yana gida sai aka je ba same shi domin kai a ilimin ka karshen sanin ka shine mutum ya din wanda aka tambaye ka yana yana yana gida ka baro shi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce lam amsa wa lam tuksar shi a ilimin shi bai manta ba kuma bai rage sallah ba sai zaliyadin ya ce faƙala bala kad nasita sai ce ya manzo Allah sallallahu alaihi ka manta raka a biyu kai to manzo Allah sallallahu alaihi a wani ruwayan sai yazo ya ce a sadaka zulyadain shin abin da zulyadain yake faɗan nan gaskiya ne raka a biyu mukai ya tambayi sabbai wanda suka yi sallah da sai suka ce bala e ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka biyu kai kaga nan ma sai dai tabbatar cewa me shi dai yana kan yaqini dama mutum ya kasance mai akai yaqini kowane lokaci in kana da tabbacin abu shi kenan ya kare to amma da zaliyadin ya zo ya gaya mishi sai tabbatar kuma sai samo mai wani hujjan tunda shi a nashi sani a nashi yaƙinin ne bai rage sallah ba to amma zuliyadin sai ce ya rage sallah sai zai tambayi sabbai sai ce shin abun da zuliyadin yake fada gaskiya ne sai suka ce bala e gaskiya ne ya manzo Allah sallallahu alaihi to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo bayan ya tabbatar cewa raka biyu ya tambayi sabbai su malamai suka ce har ma mutane wannan Allah subhanahu ta'ala ya mishi ilhama ko ya mishi wa'i cewa rakawin guda biyu ne amma dai maganan da ya fi shi ne ya tabbata cewa yanzu fa raka'a biyu yayi to sai ya dawo ya kara raka guda biyu sannan da ya raka guda biyu sai ya sallame sannan sai ya zo ya sujudul badi kenan tunda ya yi sallama a inda ba sallama wani yake nuna mana kenan sai in kai ƙari sai kai baɗi domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sallama a raka guda biyu na sallan azhar ko la'asar mai ruwa ya ce salatai ashiyi rak'atain ya yi sallan rana azhar ko la'asar raka guda biyu a ruwayan muslim ya kawo mana ce salatul asr ruwayar muslim shi ya ce sallar la'asar shi da ya zo sai raka guda biyu to sai ya zo ya sake dawowa sai karasar da rakawai guda biyu wannan kuma yake nuna mana idan kai sallah ko kuma abin da ya kasance farilla ne ba badi ko ƙabli ba zai gyara ma shi ba dole sai ka zo da shi mu kiyaye wannan ana yin badi ko kabli idan ka manta wani abu sunna daga cikin sunnoni mai sallah amma in ka manta farilla to ba a gyara kabli ba zai gyara maka shi ba dole sai ka kawo shi in dai farilla ne mun gane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya dawo ya raka'o'i guda biyu sannan ya sallame ya yi kabli na shi kun ga nan da ya dawo a sai bai ce zai kabli kawai ba a watsi a'a sai da ya kawo rako'in da babu tun da farilla ne su a zo da su sallar shi bata cika ba to sai ya ciki tata don haka in sallah bata cika ba dole sai an ciki ta shi yasa hadisin da muka karanta na baya yake cewa me manzala sallallahu ya ce mutum ya yi gini akan abin da yake da ya gini idan kana tunanin kayi sallah raka biyu uku uku ne kai ko hudu to ka bar shi me uku tunda uku kake da ya gini to sai kai me ka bar shi a ukun naka sai ka yarda wanda kake tunani na hudun sai ka zo kai raka'a ka ciki ta wanda ka san tabbas yanzu Ina da rakawai guda hudu idan sallah ne mai raka guda hudu to wannan yake nuna mana kabli da badi baya ɗauke maka wajibi yana ɗauke maka abin da ya kasance sunna a cikin sallah amma wajibi sai ka zo da shi to manzo Allah sallallahu alaihi sai zai raka ya salla raka guda biyu yace fa salla rak'ataini thumma sallama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya salla rakawai guda biyu sannan ya sallama thumma kabbara sannan sai mai kabbara manzo Allah sallallahu alaihi ya sake kabbara bayan ya yi sallama sai sake kabbara thumma sajada misla sujudi sai sujada irin misalin sujadan da yake a cikin sallah au atwala ko kuma fiye da ma wanda yake ko ya fi shi tsawo summa rafa rasahu fa kabbara sannan ya ɗago kansa kuma ya kabbara thumma wada rasahu sannan sai ya mai da kansa fa kabbara wannan ya kabbara fa sajada misla sujudihi au atwala sai sujada irin sujadan da ya a cikin sallah ko kuma sujadan tafi tsawo sun marafa rasa wa kabbara sannan ya ɗago kansa ya yi kabbara shi kenan ya yi rakoyi wani ya yi sujada guda biyu sai sallama kuma wannan yake nuna mana sujada ana yin shi ne guda biyu bayan sallan sallamewa idan ba ne in kuwa kabli ne kafin ka yi sallaman bayan ka gama tayya sai ka yi sujada guda biyu kafin ka yi mai sallama to wannan shine da manzala sallallahu da ya tabbatar da labarin da zalyadain ya bashi kan ya yi sallan la'asar raka guda biyu kamar da muslim ya kawo ruwayarsa to sai ya zo mai ki kawo wannan rakoi guda biyun da bai kawo su ba sannan ya yi sallama sannan kuma ya yi sujada kabli wannan yake nuna mana kuma malamai suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya mantuwa akan risala sako da aka tura mishi tura shi akan shi sai dai ya mantuwa akan mai ibada kuma shi don ya kasance mana shari'a kaga tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yazo yayi rakkanwa sai muka samu maslaha idan al'ummansa wani ya zo yayi rakkanwa to sai me ya kasance ya samu mafita to amma da a ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai rakkanwa ba yin da muke yawan tunani a cikin sallolin mu a yau da watakila kullum mutum sai dai ringa maimaita sallarsa saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi Allah cikin hikimansa ya sa shi ya yi rakkanuwa sannan kuma ya nuna al'ummansa da za su yi rakkanuwa ɗin sai aka karantar da mu ya kasance mu kuma a gurinmu ya kasance ilimi sannan hadisi na gaba ya can imran bin hussein radiyallahu anhu annan nabiya sallallahu alaihi wasallam salla bihim fa sajada sajataini thumma tashahhada thumma sallama daga imran bin hussein Allah yarda da shi yake cewa lalle annabi tsira da amince Allah su tabbata gare shi yayi sallah da su fa sajada sajadataini sai sujada guda biyu summa tashahhada thumma sallama sai yayi tayya yayi sallama da ya sallah tare da su sai su jada guda biyu sai sallama saboda haka haka manzo Allah sallallahu alaihi yake idan yayi rakkanwa to zai zo ya mai yayi sujada sana hadisi na abin da mafi yawanci malam suka ce shine sallar la'asar kamar yadda muka faɗa inda muslim shi ya ruwaito sannan suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan ya idar da sallan har ya fito ya zo ya tsaya ya jingina wani tashi wannan yake nuna idan aka samu dan wani lokaci wanda bai da tsawo to sallah ba za ta ɓaci ba za ya ci gaba da ita kuma ya nuna mana na har manzo Allah sallallahu alaihi ya yi magana da su yace a sadaka zuliyadain shin abun da zuliyadain zuliyadain ya zo yace mishi ya manzo Allah sallallahu alaihi a nasita an kusirati sala ka manta ne ko kuma rage mara sallah ne ko an yi wahayi ne a wata ruwaya wani hadisi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ina mantuwa idan na manta to ku tunatar da ni in kuma har da an ce an rage sallan ne da zan gaya muku an rage sallah ne to nan samu suka zo suka yi magana shi wani su malamai suke gani duk da akwai sabani kanta idan magana ne aka yi domin gyaran sallah baya bata sallah amma magana aka kawai da gangan yana bata sallah manzo Allah sallallahu alaihi ce ta sallah kawai abin da ake shine tasbihi da karatu alqur'ani saboda haka sai manzo Allah sallallahu alaihi ya fito suka tattauna ya tabbatar sai da aka ga amshi ya tambayi sahabbai cewa sallan da yayi bata cika ba suka yi magana wurin kaga wannan malamai sai suka tafi cewa a ce za a iya yin magana idan har ta kama a cikin sallah sannan ko aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sabai dukan sai suka ji me girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ji kurjinin sa su mishi magana ba har ya fita ya tashi ya tafi yanda sabai suke girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kenan amma duk da aka bai hana su ba suka tambayi ilimi sai da ɗaya daga cikinsu ya yi kwaɗayin ya samu ilimi ce to yanzu an rage sallah in na je gida gobe kenan in za a yi sallah sai in zo in faɗa ya samu ruwa ya samu ilimi sai zo ya tambaya shi dain malam suka ce sai kwaɗayin ilimi ya rinjaye shi fasala sai ya tambaya ya zo ya tambaya ya ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam rage mana sallah ne yanzu a zahar din ko la'asar din ya daura raka a biyu sai ce a saboda haka manzala sallam sabbai suna neman ilimi akan duk abin da manzala sallam ya yi wannan kenan sannan kuma suna yin ladabi a wajen neman ilimi din ba haka kawai suke yi ba ba sa fiskantar manzala sallallahu haka kawai ba sannan kuma malam suka ce mutum ya kuma na manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da mu cewa kar ka karbi labari guda ɗaya kai da zalyadain ya gaya mishi bai tabbatar da magana ba sai da ya tambayi mutane tukuna ya ce adamul amal bi kabarin wahidin min gairi tasbiti min aljama'a ka karbi labari wajen mutum guda ɗaya kawai ba tare da mutane da yawa sun tabbatar ma da wannan labarin ba to kaga mu a yanzu za ka ga kawai mutu yana jin labari ɗora kawai zai shi ma da zai ƙara gishirin shi kai sannan kuma wannan hadisi yana nuna mana mai an shar'anta mana mai sujudu sawi wannan ya samu muka samu mai sujudu sawi sannan kuma ya nuna mana a sai za ka ya ɗora sallah bayan har ka yi sallama wani kenan a sai in kana sallah ba sai ka ɓata wancan rakon ka ce to tunda yanzu na yi sallama to yanzu kan sallan ta ɓaci sai dai sake sabuwa a'a za ka ɗora ka wannan sallan ne matukan bai ɗoki wani zamani mai tsawo ba tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo shi bai bar bai ce to wannan rakoyin mu yarda su mu sake sabon azhar ba a'a sai ƙara rakoyi guda biyu wannan yake nuna mana ashe za ka ɗaura sallanka ka yi gini a kan sallanka bayan ka yi sallama a azahar kake sai ka yi raka guda biyu sai kai sallama sai aka ce maka a'a raka biyu aka yi to ba ka ce a bari mu sake sallan kai ba sai ka kawo raka guda biyu sai ka ɗora kai in ka yi sallama sai ka mai kabli ya ce kuma malamai suka ce don. mutu ya kasance yana kusa bai nisa ba sannan kwana yake nuna mana sujada sahawi ita sujada na rakkano ana yin ta a ƙarshen sallah ne sai sallan ya ƙare gaba ɗaya kafin a zo a yi mai sujada ne sannan kai ce yana daga cikin fikkun hadisi wannan hadisi abin da yake karantar da mu shine mai ingancin sawi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka samo shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga al'umman shi aka samu hukuncin rakkanwa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna mana girman sallah ko duk hukunce hukuncenta sai aka doko su daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin ita ce azamul ibadat ita ce ibadan da tafi kowace ibada dukkan ibadoji sallah shine babba ko ita ce babba to haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka sa yi rakkanwa ya kasance kuma shari'a ga al'ummansa ya kasance sun samu mai shari'a yadda ga yadda za su gyara sallansu daga manzola sallallahu haka wannan yana daga ciki abin da wannan sura din take karanta wannan hadisin ka yafa sannan hadisi na gaba yake cewa an sayyidin al-kudri radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم في صلاتي فلا يدري كم صلى أثلاثا أن أربعا فليدره الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وإن كان صلى تماما كانتا ترغيبا للشيطان رواه مسلم hadisi daga abi sayyidin al-kudri Allah yarda da shi yake cewa manzo Allah tsira da amincin Allah tabbata gare shi ce idza shakka adukum fi salati idan ɗayan ku ya shakka cikin sallarsa falam yadri kam salla bai san cewa raka guda nawa ba ya yi shakka a salasan am arba'an shin raka uku yayi ko hudu ya yi shakka rakawai guda nawa yayi to ya zai yi yana tunani uku ne ko hudu ya rasa ya zai sai manzo Allah sallallahu alaihi ce falyadrahi shakka to ya jefar da abun da yake shakka din wal yabni ala masaikana sannan yayi gini akan abun da yake da yaqini yake da tabbas akai kenan anan tunda ya shakka uku yake da shi ko hudu sai ɗauko numban da ya fi kasance mai kaɗan raka'a nawa ne fi kaɗan shine mai raka'a uku tunda ya ce a salasan an arba'an raka'a uku ya yi ko hudu to sai ya tsaya kan mai uku kan ba yana da tabbas yana da su ba to sai ya bar su kai guda uku ne ya yarda shakkan da yake tunda yana shakka hudun na nan ko babu ya yarda shi kawai sai ya bar shi akan cewa yanzu raka'a uku yake da shi sai ya kawo guda ɗaya ya ciki ta na hudun shi yanzu yana da yakinin tabbas yana da rakawai guda hudu tunda sallah ne na ruba'iya sallah ce wanda take da raka guda hudu aka yi magana nan to don haka yanzu zai kawo raka'a guda ɗaya ciki ta wanda yanzu ukun shi da yake da tabbas yana da shi sannan ya kawo raka'a guda ɗaya sun kasance yanzu yana da raka'a guda hudu tabbas ya sai yana da raka'a guda hudu to kaga yanzu a anan kenan yayar da shakkan da yake in ma ya raka hudu ne ma bai da yaƙini amma yanzu tun da ya raka amma yana da yaƙini akan uku to ya tsaya akan uku da yake da yaƙini sai ya kawo raka guda ɗaya ta ciki ta mishi raka ta hudu ya ce rahi shakka haka ne zai yarda shakka wal yabni sai kana sannan ya yi gini akan abun da yake da tabbas yana da yaƙini cewa raka'a ne guda hudu yanzu yana da raka'an shi tabbatacce cikakku to bayan ya gama wannan to yanzu me zai yi tun da yanzu ya kawo matsala cikin sallar shi shakkan da ya sa shi nan raka'a yanzu yana tunanin yanzu hudu na ko biyar to sai ya sujadar badi summa yasjud sajadaini qabla an yusallima kai yace sai yayi sujada guda biyu kafin yayi sallama yayi yi ƙabli kenan sai ƙabli kafin ya salam fa in kana salla kamsan shafa'ana lahu salatu idan har sallansa ta kasance raka biyar ya yi to wannan ƙabli da ya yi din sai da mishi ya yi shafa'in wannan raka guda ɗaya da bai da ɗan uwa tunda da dama rakawan dukansu bibbiyu suke tafiya bibbiyu bibbiyu mangariba ne kawai yake da mai wutiri shi kuma malamai suka ce shine witirin sallolin farilla shi magariba akwai ta magariba tana da rakawai guda na guda uku amma dukkan sallolin kowanne raka yana da ɗan shi magariba ne kawai kamar yadda a cikin sallan nafila ma muna da wutiri sallan ka na karshe ya kasance raka guda ɗaya a nafila to haka sallan farilla muna da sallan magariba ita ce wutirinsu ita take da raka guda uku to malam suka ce to tun da yanzu sallan idan ma yana shakka cewa raka biyar yayi to wannan sujadan da ya guda biyun sai da wannan raka'an ya samu dan uwa ya dawo shi ma dawo shafai ya dawo guda biyu kenan wa in kana sallah tamaman in kuma sallan shi yanzu ta cika daidai ba matsala raka ukun da yake tunanin shi din ne kai sai ba hudun bane to nan sai ce kana ta targiban shaitan hakan sai ya kasance an turmutsa hancin shaidan an wulakantar da shaidan ya ji kunya ya yi ƙoƙarin ya bata maka sallanka to sai aka samu maka mafita bai ci nasara a kanka ba bai ci galaba a kanka ba in har kai haka to ka gama da shaidan ka karya shi ka kunyata shi don me domin ya yi ƙoƙari ya rikita maka sallanka to ka gyara sallanka shi yasa yana da kyau kullum mutum ya dinga kasance yana tambaya kan mai sallar shi ko da shaidan ya kama wasu wasu ya kama shakka a cikin sallanka to ka san da ka gyara sallar sai ka gyara ta ka kunyata shaidan ya ji kunya maimakon ya ga yana ganin zai ci nasara a kanka a sai bai ci nasara ba kai ka ci nasara a kan shi haka duk mutumin da ya shakka a sallolinsa ba su cika ba to ya tsaya a ka abin da yake da tabbas yake da ya yaƙini cewa yanzu rakawai na guda kaza ne idan wanda yake shakka din ya yarda shi kawai ya fita harkan wannan wanda yake shakka ne ya tsaya akan wanda yake da yaƙini yake da tabbas kamar yadda wannan hadisi ya ce a salasan an arba raka a hudu ya ko na uku ya ko hudu to ya bari kai uku kan bayana tabbas yana da su ba eh to yanzu uku kawai nake da su sai ginin shi akan haka sai kawo raka guda ɗaya sallaman shi ko kuma ya sujadan kabli in ya idar da sallan sai ya kabli in yi haka shi kenan da haka ma suka annabi sallallahu alaihi ya ce wannan kablin da yayi sai kasance idan ma raka biyar yayi kablin ya dawo shafa'i ga wannan raka guda ɗaya na biyar ɗin ya samu dan uwa kenan wannan raka ɗin amma wa in kana sallah tamaman in kuma ya yi sallah ne cikakke dama uku ne to wannan dai sujadan kabli da ɗin bai zai ɓata mishi sallah ba sai ya kasance an turmutsa hanci mai shaidan an turbuda kai hanci shaidan an kunyatar da shi an wulakantar da shi bai ci nasara a kanka ba don me ka gyara sallanka saboda haka wannan shine abin da ya kamata mu malam suka ce yana daga cikin fikkun wannan hadisin shine mai albina wa alal yaqini li shakki fi salati mutum ya yi gini a kan abun da yake da ya gini idan yana shakka a cikin sallarsa sannan kuma sai sujada guda biyu shi ne abun da ake bukata mutum ya gini a kan abun da yake da ya kininsa sannan na biyu kuma ya ce shar'anta sallama bayan mai sujada sawi ne sannan kuma yana daga cikin abin da yake tabbatar cewa wujudu shaitan wa annahu yuwaswisu lil abdi hatta baina yadai rabbi aw bari'ihi samuwan shaydan a ko'ina har kana sallah ma bai zai barka ba kana gana da ubangijinka almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana waye gana da ubangijinsa amma a wurin ma bai zai barka ba ka gana da Allah yadda ya kamata sai ya yaƙe ka kamar yadda Allah ya ce su mala'atiyan na min bayni aidihim wa min kalfihim wa an aimani wa an shama'ilihim ya alkawari zai zo ko ta ina da mutum zai zo ta hannun daman ka in bai iya bai zo ta hagu ko ya zo ta saman ka ko ta kasan ka zai ta bi dai kowane hanya da zai batar da mutum shi sa malam suka ce shaidan ko ta wani hanya in mutum suka yi kokari su yaƙe shi suka bi wannan hanyar bai samu nasara ba zai canja ya bi wata hanyar kuma ko ya bi ta hanyar ƴaƴanka ko matayenka ko wani makusancinka dole dai shi sai mai ya halakar da mutum saboda haka ta mutu yana sallah shaidan bai zai bar shi ba sai ya tsaya yana ta mai kokari ya ga ya halakar da shi ya gama da shi kar ya yi sallah mai kyau ya sa shi wasu wasu a cikin sallar shi saboda haka shi yasa malan suka ce duk lokacin da mutum ya zo zai sallah to ya karkade zuciyar shi daga mai nan duniya ya mai da al'amarin su zuwa ga lahira domin yana gana da Allah subhanahu ta'ala ne don haka ya mai da al'amarin shi ga Allah gaba daya to nan ne zai iya rabuwa da shi sannan kuma ya ce wannan yake ba misali cewa umurnin cewa Allah suna wataala ya umurna cewa yi sujada domin a samu mai juncikan sallah din gabawa sannan kuma da wulakantar da shaidani da kaskantar da shaidani. duk da ya yi kokari ya bata sallan da to an samu wa sallan mafita ya ji kunya wannan yana daga cikin kaɗa abin da hadisin ke karantarwa kamar da malam suka bayani hadisi na gaba yace an ibn mas'ud radiyallahu anhu qala salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam falamma sallama qila lahu ya rasulullah ahadasa fi salati shay qala wa ma dhaka qalu sallaita kaza wa kaza qala fasana rijlaihi واستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم ثم أقبل على الناس بوجهه فقال إنه لو حدث في الصلاة شيء أنبأتكم به ولكني إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون وإذا نسيت فذكروني وإذا شك أحدكم في صلاتي فليتهرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين متفق عليه وفي رواية لبكاري فليتم ثم يسجد ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين ساوي بعد السلام والكلام ولأبي ولأحمد وأبي داود والنسائي من حديث عبد الله بن جعفر مرفوعا من شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم حديث دقا ابن مسعود الله يرد عبد الله بن مسعود الله يرد شيء كيتشوا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الله عليه وسلم استبتا غريش يا صلى فلما سلم يا إن يسلم قيل له aka ce mishi ya rasulallah ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadasa fi salati shay shin akwai wani canji da aka samu a cikin sallah ne akwai wani abu sabo da muka samu a cikin sallah qala wa ma zaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce menene qalu sallaita kaza wa kaza sai suka ce ai kai sallah kaza ne raka'a kaza kai raka'a biyu kai a mai tafsir ya ce sallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida ruba iya ya ta ni kamsan bi dalilin annaha ziyadatu cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi raka'a guda biyar a raka'an da yake bai rakoyi guda hudu sallan da yake da rakoyi guda hudu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi raka'a guda biyar sai suka ce mishi ah ya manzo Allah hadasa fi salati shay da ya sallama sai suka ce mishi ah, ya manzo Allah an kara mana sallan ne raka biyar kai fa an samu ƙari an samu canji ne a cikin sallah wa qala wa ma dhaka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce menene aka ƙara me ya faru a cikin sallan qalu sallaita kaza kaza sai suka ce kai sallan kaza da kaza wai su malam suka ce kai sallah guda biyar ne ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce fasana rijlaihi sai lunkusa kafafunsa sai juya kenan ya zama mai tayya wastaqbal al-qibla sai juya ya fuskanci al-qibla kamar yadda muka sani da yamma sunna shine me idan liman ya sallah sai juya ya fuskanci me mamunsa kenan shi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nan ya juyo yana kallon mamu sai suka zo sai suka ce ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya an samu canji ne an samu ƙari raka guda ɗaya ne sai ce a a to a wurin kawai sai ya juya yana zonin sai ya zawo ya lunkusa kafansa sai ya zona zaman mai tayya wastaqbala alqibla sannan kawai fiskanci alqibla da taini sun sallama sai sujada sujada guda biyu sai sallama sai badi kenan sai badi bayan ya raka guda biyar sai badi kamar yadda muka faɗa can da in mutu ya ƙara ya mai badi in ya rage kuma mai kabli summa aqbala ala nasi wace sai ya sake juyowa ya fuskanci mutane ya juya fakala sai ya ce musu innahu law hadasa fi salati shay'un an batukum bihi lalle ku san cewa inda al'amari yake da wani abu ya faru a cikin sallah to zan gaya muku zan ba ku labari in an samu canci na sallah zan gaya muku in samu canjin shari'a ana mini wahayi to ni ina ga muku kenan nan zai nuna mana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai da wani ilimi wanda yake boya bai da wani ilimin badi ni ko na zahiri kamar da in su malan suke fada sabai akwai wanda ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su labarin cewa ga aiki mai sauki wanda zai shiga aljanna yana daga ciki su wani lokaci ya ce musu me idan kai sallah duk mutumin da ya bauta Allah shi kaɗai to alkawari ne Allah ya shi kuma zai shiga hakkin bawa akan Allah shi ne don ya bauta mishi bai mishi shirka shigar da shi aljanna sannan hakkin bawa kuma wannan Allah kuma shi ne mai shigar da shi aljanna idan bai mishi sabo in wannan bawan bai mishi shirka ba sabai suka ce to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mu zo mu bawa mu ba da labari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a amma ƙarshe malam suka ce sai da malam wannan sabon suka ruwaito hadisin don mai domin kansu je lahira a ce musu sun ɓuyar da wani ilimi suka zo suka ba da labari akan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ka ga yace ma mutane albishi yace in ka musu albishi wanda za su zo na ba za su yi ibada inda ya kamata ba don haka ilimi ba wani ilimin da ake boya manzo Allah sallallahu alaihi duk abun da ya faru yace ina baku labari to sai kenan malami ya kamata idan ya san ilimi ya karantar da mutane ya gaya musu mai gaskiya wannan zai nuna mana kenan amana ne akan wanda yake da ilimi ya isar da kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce balli anni walau aya ku isar min ko da aya guda ɗaya ce in ka sani ka isar kai aiki da kuma abin da ka sani a samu aiki sannan kuma ka me ka isar ka yi aiki da abin da ka sani sannan kuma ka isar da shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce musu idan an samu wani abu sabo ai zan gaya muku a cikin sallah sai ce walakin ni inna ma ana basharun mithlukum sai dai ni mutum ne irin ku an sa kamatan sauna ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa zai yi muyi magana abin manta ko ko wani abu ya faru in manta zai yi manta ni ma kaman ku ne ni ma mutum ne ina ga wanda suke cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutum bane gashi ana hadisi karara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna ma ana basharun mithlukum ni mutum ne irin ku an sa kamatan sauna ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa to abun da yafi shine ka cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma mutum ne sai dai kuma ya fi duk kowanne halitta a duniyan nan daraja ya fi dukkan nan adam daraja ba wani mutum da yake da daraja kamun shi kai hatta mala'iku don suka ce kaga idan ka ce wa manzala sallallahu alaihi wasallam shi aljanni ne kaga ka kaskantar da shi don me Allah subhanahu ta'ala ya la'anci me iblis shine kuwa kaka aljanni in ka ce shi mala'ika ne ka rage mishi daraja manzala salasala yana da daraja ya fi kowa da komai amma shi ma mutum ne kamar yadda ya faɗa inna ma ana basharun mislukum ni mutum ne irin ku. a cikin aya ma alƙur'ani Allah ya faɗa inna ma ana basharun mislukum yuha ilayya ni ma ni mutum ne irin ku sai dai bambanci na ni ana min mai wahayi Allah yana turo min wahayi manzo Allah sallallahu alaihi ya fi mu daraja ya fi kowa daraja a cikin al'ummansa ya fi dukkan halittu daraja domin sai dai shi ma mene mutum ne har ma inda yake bunkan shi yake cewa subhanallazi Allah yake cewa subhanallazi asra bi Sarki ya tabbata ga ubangiji da mai isra'i da bawansa ya yi tafiyan dare da bawansa gana allah ma ya ce mishi bawansa shi ma ko ya ce inna ma'ana abdullahi ni bawan allah ne wa rasulu kaga ko ta da muke karanta kullum ka ce me abduhu wa rasulu shi manzo Allah sallallahu alaihi shi bawansa ne kuma mai manzonsa ne to malam suka ce kowanne kowa da level nashi kowa da matsayinsa aje shi a matsayinsa saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi ya ce inna ma ana basharun mislukum an saka matan saun ni mutum ne irin ku kuma ina mantuwa kamar da kuke mantuwa don haka idan na yi mantuwa wai idan nasitu fa zakkiruni idan na manta abu to ku tuna mini ku gaya mini a sai manzo Allah sallallahu alaihi yana mantuwa don hakan yayi mantuwa sai a tuna mishi haka yace kuma shi ma mutum ne sai dai ya fi ni ya fi ka ya fi ki daraja ya fi dukkan halittu daraja manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa da kuma ba wanda yake da darajar shi ba wanda yake da mukaminsa ranan gobe kiyama shine wanda zai zo ya nemi ceto a ceci mutane dukkan annaba hatta annabi adam za a roke shi a ce mishi ka zo ka yi roƙo mu tafi aljanna yan wuta su tafi wuta manzala salasala ya ce ranar ne Allah zai fushin da bai taɓa yi ba da manzala salasalan zai zo ya ce mai shi ne wanda zai yi a zuwa su tambaya annabi adam ka zo ka nema mana ceto wurin Allah ya ce ba zai iya ba ya saba Allah Allah fitar shi daga aljanna annabi nuhu kai ne farkon manzanni kai aka fara turo ka fara wazi ya ce ba zan iya ba ni ma na roƙi al'umma Allah ya subhanahu ta'ala ya yi musu mai ambaliya a zoji annabi ibrahim salam kai ne khalilul rahman badadin Allah subhanahu ta'ala ka roƙa mana Allah ya ce ba zan iya ba na sare gumaka na ce ba ni na sare su ba ko haka aka ce ta zo wajen annabi musa wanda shi magana da allah subhanahu ta'ala wa kallama allah musa taklima shi ma ya ce me bai zai iya ba aka je wajen annabi isa aka ce kai ne wanda allah subhanahu ta'ala ya halicce ka da kun fayakun allah na ya halicce ka kuwa ba uba duk duniya kuwa yana da uwa da uba wanda annabi adam da hawa sauran kowa yana da uwa yana da uba sai annabi isa alaihi salam shi kadai ne yake da mai uwa kawai allah cikin kiman shi halice shi da inda ganin damansa ya nuna maka yana da ikon ya yi halitta inda ya ga dama sai ce inna masala isa inda allahi ka masali adam misalin annabi isa a wurin Allah kamar misali annabi adam ne kalako min turabin summa qala lahu kun fayakun Allah subhanahu wataala ya halicce shi da turbaya da ƙasa sai ya ce mishi ka kasance ya kasance to haka haka annabi isa ma saboda haka shi ma aka ce to a zuwa roƙe shi tun da Allah ya halicce shi na musamman shi ma special mutum ne kuma dukkan wannan suna cikin ulul azmi suna cikin manya-manyan annabawa manzanni suna cikin manya-manyan manzanni su ne first class in manzanni dukkan suka ce ba za su iya ba sai manzala salasala ya ce anabi ni ne manzala salasala ya je faɗi gaba Allah subhanahu wataala ya roƙi Allah sannan Allah subhanahu wataala ya zo mai ya zo aka hisabi to kaga yana da daraja wanda ya fi kenan ya fi annabi Adam ya fi annabi Nuhu ya fi annabi Ibrahim annabi musa annabi isa sallallahu alaihi wasallam dukkansu imamu rusul kuma allah subhanahu ta'ala ya tara shi lokacin da isra'il ya tara dukkan annabawa ya musu sallah ya jagorance su ya da shi ne limamin su da mala'iku da annabawa dukkan su allah subhanahu ta'ala ya tara su manzo allah sallallahu alaihi ya ja su sallah lokacin da isra'il wannan zai nuna maka mai darajar manzo allah sallallahu alaihi saboda haka manzo allah sallallahu alaihi yana da daraja amma kuma a tsaye da shi daidai inda Allah ya tsaye da shi don ka ce mishi mutum ne ba kai laifi ba don shi mai mutum ne ai har kafurai suka ce me yasa bara a turo musu mala'ika ba shi ne Allah ya ce musu an turo muku mala'ika za ku ce wannan ya za ku iya wannan yi yake ba sai mala'ika zai wannan ibada to amma an turo muku mutum irin ku yi aiki daidai da za ku iya don haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam basharu yace inna ma ana basharu mithlukum ni mutum ne irin ku sai dai an sa kamatan son ina mai mantuwa kamar da kuke mantuwa wai za nasitu fa ne idan na manta to ku tuna mini sai ce wai za shakka ahadukum idan ɗayan ku mai shakka fi salati a cikin sallansa falyata harrafs sawaba to ya duba menene daidai yana shakka yanzu raka uku kamar da karanta hadisi na ba raka uku ya ko hudu to ya bar shi uku shine sawab ne shine ya tsaya kan daidai raka uku ne ko hudu to ya bar shi uku tunda uku ka yana da yaƙini yana tabbas to kowane lokaci ka gina sallanka akan me tabbas akan yaƙini shine ce falyataharras sawaba to ya duba menene daidai a rakawoyin shi ne wanne ne daidai hukun da yake tunanin ne ko hudu sai ya yi falyutin ma alaihi sannan sai ya mai ciki ta sallarsa su maliyas ju sajataini sannan sai su jada rakawai guda biyu kamar wancan hadisin kenan na baya in ya gama ya raka wannan ya sujada guda biyu sai ce fi riwayatil muslim falyutimma thumma liyasjud ya karasar da sallansa sannan sai mai sujada a sai ya duba nawa ne daidai nawa ne abin da yake da yaƙini tabbas nashi idan yake da tabbas in sai ya karasar da sallarsa in ya karasar sai mai sujada sai sujadan sahwin shi kenan ya gama ولمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين bada salami wal kalami sannan musli arwayin shi ko yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi sujada guda biyu na rakkanwa bayan sallama da bayan magana ya yi magana ya zo sannan kuma ya yi sallah a sai kenan magana baya bata maka mai sallanka matukar na maslahan sallah ne na gyaran sallah kake yi amma in ba gyaran sallah ba ne to zai iya bata maka sallanka sannan nan manzo Allah sallallahu alaihi ce kawai a wurin sai juya ya lankwasa kafin sai sallah sannan ko yace idan fa an samu sabon shari'a to zan ba ku labari akbartukum bidhalik in har an samu canji to zan muku zan gaya muku kuma ya ce yana daga cikin fiku wannan hadisin shine inna ma ana basharun mislukum manzala salasalan shi da kanshi ya ce shi mai mutum ne irin ya ce raddan alaman an kara an yakuna rasula basharan raddi ne daga duk mutumin da ya ce manzala salasalan ba mutum ba ne wannan raddi ne gare shi sai dai ya fi mu mai daraja ya fi mu ɗaukaka ya fi ko dukkanmu ba wanda ya kai manzo Allah sallallahu alaihi daraja yace mislukum baina wace mislain kauli ansa da haka manzo Allah sallallahu alaihi ya fi mu dukkanmu daraja ba wanne yake da darajan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don haka kuma kamar da muka faɗa saboda haka mamun suna iya bin mai liman kullu mamun suna bin liman nasu sannan kuma wani yana nuna mana cewa sallan mamu yana ɓaci in har suka samu yaƙini ko kuskuren limami sai dai wanda yake bin shi don haka idan sallan liman ya ɓaci kenan dole sallan ka ma ta ɓaci don haka dole sai kai ma ka zo ka zauna ka ce a kai kan ka sani ko ka ce za ka tsaye a'a idan liman ya rakkanwa dole kai ma kai mai rakkanwa din ya kama ka sai dai kamar da muka fara a can farko sai dai mutumin da malam suna cewa idan mutum bai samu raka ko ɗaya ba to wannan ne rakkanwan liman bai zai kama shi ba amma in ka samu raka'a guda to idan liman rakkanwa ta kama shi to kai ma ya kama ka kuma aka ga wanda yake bin liman liman zai ɗauke maka rakkanwa misali ka manta da baka samu kai wani sunna daga cikin sunnonin sallah ko wani kabbara guda ɗaya to liman sai ɗauke maka amma fahim farilla ka bari to dole sai ka kawo wannan farilla ne idan mu ce manta da farilla to dole sai ya zo da wannan farilla ne bai zai yiwu ya ce ya bari ba don yana ganin za mu tsaya a nan abinda muka fada daidai allah ya ba mu ladin shi abinda muka fada da kuskure allah ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار